idan baki manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya ne a kan irin jima'in da aka fi so a yi ranar asabar tabbas kuwa haka ne ya kai abbana yau za mu tashi ne akan na ranar lahadi ranar lahadi ita ce farkon rana a duniya ana so mutum ya ci wake ko wani abu mai ruwa-ruwa kafin yin jima'i. Kuma kowa yana taka muhimmiyar rawa tsakanin mata da miji. Za ku fara da taɓa junanku ta hanyar sumba da wasanni, ana yin kwanciyar kai da gindi. Kana tsotsan farjinta, tana tsotsan zakarinka. da zarar ka yi nisa da tsotsin sai ka fara shafa. kana sa yatsanka har sai ka ga wani ruwa yana fitowa wanda ke nuna alamar ta shirya daga nan sai ku juya ta yi da ciki in ba ta da ciki kai kuma sai ka hau gadon bayanta kana turawa tana turo maka har ku biya buƙatarku. ku yadda ake yin cin litinin wannan rana ce mai albarka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi a cikinta an tambaye shi me yasa yake azumi a cikinta sai ya ce rana ce da ake ɗaga ayyuka ina so a ɗaga ayyuka na ina azumi ana so a yi farfesun kifi ko na kan rago ko na ɗan shila inda hali idan kuma akwai fili to ana so su ɗanyi ko da tsere ne ko ‘yar goyo don su taso da gumi sannan su yi wanka don su ji daɗi kafin su fara a nan mace ita ce ta fi taka muhimmiyar rawa za ta fara yi wa miji tausa tana mwatsa cinyoyinsa da gadon bayansa da shafa kwarin bayansa sai ta buɗe cinyoyinsa ta kama gabansa tana tsotsa ta baya sannan ta kwanta a kan ƙirjinsa yayin da ta tabbatar ya shirya ita ma ta shirya sai ya shigar da zakarinsa tana turawa tana ɗagawa shi kuma yana tsotsar nonuwanta har su biya buƙatar su jima'in ranar talata da yawa wasu mazaje suna ba da hutun jima'i ranar talata domin rana ce aka halarci abin ƙi da kuma duhu idan za a gabatar da jima'i a ranar ana yi ne gaba da gaba jima'in ranar laraba kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da za ka fara shi ranar laraba har sai ya cika ana so ma'aurata su cika cikinsu da fura da nono ko yogurt ana so namiji ya taka muhimmiyar rawa fiye da macen farko mace za ta zauna kan kujera shi kuma ya tsuguno a ƙasa sai ya fara shafa tsakanin cinyoyinta zuwa saman farjinta sai kuma ya ƙara miƙewa tsaye ya sa hannu ya shafa saman nononta ya taho har saman cibiyarta ya sa harshensa ya riƙa shafarta ita kuma za ta riƙa miƙewa to zai ji wani ruwa yana fitowa kuma za ta buɗe ƙafarta shi kuma sai ya kifa a kanta zai samu hanyar da yake so ranar alhamis a nan shi miji da matar za su kwanta ta gefensu na dama ne za ta juyo masa baya shi kuma ta haka ne zai shige ta bayan gabatar da wasanni? Wannan su ne nau'in kwanciya kowace rana, amma ba yi zama dole sai mutum ya jera ba, amma abin nema a riƙa canza kwanciya ko nau'in jima'i a kowace rana. A darasinmu na gaba kuma, zan baki wani sirri na musamman da za ki mallaki namiji cikin kwanaki uku. Kada ku manta da ku yi subscribe ɗin channel ɗin matan zamani na ɗaya a duniyar YouTube.